Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya suna na sarfi da hashin gumel tare da Amina Bahara auna da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 15 ga watan Nuwamba shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke dafa da shi ga kanan labarai. 'Yan sandan Indiya da ke ikirarin cewa ana yada labaran karya game da tashe-tashen hankula na kyamar musulmai sun tuhumi ɗimbin masu amfani da shafukan sada zumunta a jihar Tripura da ke arewa maso gabashin kasar. A halin da ake ciki kuma wani yunkuri na korar mazauna jihar Assam da ke arewa maso gabashin Indiya yankin mallakin gwamnati ya ƙara janyo fargabar rashin tsaro a tsakanin al'ummar musulmin jihar. jihar masu fafutuka na 'yan adawar cuba sun yi kira da a gudanar da abin da suka kira tattaki na lumana a ranar litinin a cuba kanan labaran kenan aka saurara a cikin shirin za ku cewa wasu 'yan bindiga sun kashe mutum goma sha biyar a jihar sokoto ibtila'i ne ya samu garin kalmalo da runji da mun wadata wanda da safin nan an tashi da alhini mutum goma sha biyu 'yan ta'adda suka kashe. Haka kuma bayan kammala babban taron sauyin yanayi a Glasgow za mu duba irin tasirin taron ya yi. Daga nan za mu ji cewa rundunar sojin Najeriya ta ce kimanin 'yan ta'adda dubu goma sha biyar ne suka ajiye makamansu. sai kuma shirin ilimi garkuwar dan adam wanda yusuf aliyu harin da shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta imel amma yanzu sai a gyara zama don fara sauraron labaran duniya. sandan indiya da ke ikirarin cewa ana yada labaran karya game da tashe-tashen hankula na kyamar musulmai sun tuhumi ɗimbin masu amfani da shafukan sada zumunta a jihar Tripura da ke arewa maso gabashin kasar ciki har da 'yan kungiyoyi masu zaman kansu da ke binciken lamarin. a wani lamari mai kama da martani game da harin da wasu musulmai suka kai kan gidajen ibada da gumakan mabiya addinin hindu a bangladesh a mako na biyu na watan oktoba masu fafutukar kara addinin hindu a tripura sun kai farmaki tare da kona masallatai da gidajen musulmai da shaguna na kusan tsawon mako guda tun daga ranar 21 ga watan oktoba. tawagar bincike ta bayyana cewa an lalata gidaje da shaguna da masallatai sha shida a cikin makon da aka shafe ana rikicin kabilancin an kuma kona masallatan hudu daga ciki da shaguna da gidaje kamar yadda wasu kungiyoyi da suka binciki lamarin suka bayyana wanda da yawa daga cikinsu sun shiga shafukan sada zumunta. a halin da ake ciki kuma wani yunkuri na korar mazauna jihar assam da ke arewa maso gabashin indiya yankin mallakin gwamnati ya kara janyo fargabar rashin tsaro a tsakanin al'ummar musulmin jihar a cewar masu rajin kare haƙƙin bil'adama korar da ake yi a jihar ta zo ne daidai lokacin da aka kashe mutane biyu a watan satumba a wani yunkuri na korar iyalai 800 mafi yawansu musulmi daga dalpur a gundumar darrang ta assam ƙasa. rikicin ya haifar da bacin rai bayan wani faifan bidiyo da ya yadu a kafafen sada zumunta ya nuna wani dan sanda yana harbin wani matashi da ya ruga zuwa wurinsa da sanda yana daga cikin mazauna garin da ke zanga-zanga kan korar da kuma neman gyara an jima kaɗan amina da sake da da labarai kafin nan zamu leƙa jihar sokoton najeriya wadda ke arewa maso yammaci inda 'yan fashin daji suka hallaka mutane goma sha biyar a hare-haren da suka kai a ƙananan hukumomi biyu cikin daren jiya lahari daga sakkwato muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoton rayukan 'yan najeriya har yanzu a iya cewa ba su da tabbas ga fadawa tarkon 'yan fashin daji wadanda ke kisan gilla tare da satar mutane domin neman kuɗin fansa wani mummunan hari ne ya faru a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya a cikin daren ranar lahadi inda mahara suka yi dirar mikiya a wasu ƙauyuka uku a ƙaramar hukumar mulkin illela garin da ke bakin iyakar najeriya da jamhuriyar nijar bello isa ambarura shine wakilin jama'ar garin a majalisar dokoki ta jihar sokoto ibtila'i ne samu garin kalmalo da runji da mun wadata wanda da safin nan an tashi da alhini mutum goma sha biyu 'yan ta'adda suka kashe wannan abin ya zo ne da dare aka kawo mutanen hari kuma ya sanadiyar waɗanda rasa rayuwa ta mutum goma sha biyu so wannan za mu ce abu ne ga yanar da matsalar tsaro ƙasar ga sai dai koma Allah subhanahu wa ta'ala amma bala'in ya kai inda yake ba za a san abin da za a bayyana shi ba har wayo 'yan fashin dajin sun kai wani hari a karamar hukumar mulkin gwaranyo inda kwanan baya suka taba kai hari a kasuwa inda suka halaka mutane sama da arba'in amma wannan karon kan mutane uku ne suka hallaka a wannan harin da suka kai a cewar shugaban karamar hukumar abdulwahab yahaya gwarayo jiya misalin kare goma sha biyu da minti goma na dare yan bindiga masu garkuwa da mutane sun shiga ƙauyen kojiyo inda suka rika halbe-halbe kuma sun ka shiga wasu gidaje biyu zuwa uku gidan da suka shiga na farko ba su sami kowa ba na biyu kuma sun samu mata guda uku suka tafi da su sannan suka samu yara biyu cikin ɗakin su na bacci samari suka harbe su sannan suka harbe yaro guda a shagon shi inda yake harkar wayoyi suka kwashe wayoyin da abin caba sannan suka zo kuma suka buɗe shaguna suka ɗibi abinci da kayayyaki suka cika buhuwa suka bar garin dai kusan sun ɗauki kusan awa ɗaya to allah yawa mutum uku rasuwa mutum guda yana asibiti kuma sun tafi da matattaki guda uku. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol tuni da ya tabbatar da aukuwar wannan lamarin. Where this morning through the night, we lost yana bayyana ta'aziyya ne akan ibtila'in wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu a illela da mutane uku a garin gwarayo tare da nuna alhini ga rayukan da suka riga mu gidan gaskiya tabarbarewar lamarin tsaro dai na ci gaba da kasara rayukan 'yan najeriya inda suke ta jaddada kira ga mahukunta da su kara azama domin kawo ƙarshen waɗannan matsalolin yadda su kuma mahukuntan ke ta cewa suna bakin kokarin su amma dai kawo zuwa yanzu kokarin nasu ya kasa shawo matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad nasir har yanzu da kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc ga amina dauke da karin wasu labarai kamfanin shell na royal dutch zai soke tsarinsa na hannun jari iri biyu don baiwa nau'in hannun jari guda ɗaya fifiko domin inganta biyan masu hannun jari tare da sauƙaƙa tsarinsa in ji shi a ranar litinin yayin da babban kamfanin makamashin ke fama da kiraye-kirayen wani ɗan fafutuka mai saka jari cewa kamfanin ya rabu kashi biyu kamfanin wanda ya kudura aniyar daina sana'ar haƙan man fetur sannan a hankali da alamar zai daina amfani amfani da sunan royal dutch kuma za a ringa kiransa shell plc har ila yau yana shirin canja kasar da yake biyan haraji daga netherlands zuwa birtaniya kasar da aka kafa shi tun asali gwamnatin kasar holland ta faɗa a ranar litinin cewa ta yi matukar mamaki da labarin cewa royal dutch shell plc na shirin mayar da hedkwatarsa zuwa london daga the hague an sako ɗan jaridan nan ba amurke Danny Fenster daga gidan yari a Myanmar 'yan kwanaki bayan da wata kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru sha ɗaya a gidan yari kan zargin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta yi masa. Labari mai daɗi, in ji Sunny Sue, mawallafin mujallar labarai ta yanar gizo ta Yangan Frontier Myanmar, inda Fenster ke aiki a matsayin babban edita. ya faɗa a cikin wani saƙon twitter yana sanar da sakin ba amurkin a ranar litinin ba tare da yin cikakken bayani ba dani na ɗaya daga cikin 'yan jarida da dama a myanmar da aka kama bisa zalunci kawai saboda yin aikinsu tun bayan juyin mulkin watan fabrairu in ji mujallar a shafin twitter muna kira ga gwamnatin soja da ta saki dukkan 'yan jarida da suka rage a gidan yari a myanmar Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla fiye da kasashe 200 na duniya tare da kungiyoyin kare muhalli ne suka halarci taron kare muhalli na duniya mai taken CAP 26 da aka gudana a birnin Glasgow na kasar Scotland. Bayan fitar da daftarin taron a ƙarshen mako, ƙasashe masu tasowa dai na ganin har yanzu akwai sauran rana aka ba game da alkawarin da manyan ƙasashen duniya masu haifar da ɗawamar yanayi suka yi. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya zanta da masanin dokokin muhalli da ya halarci taron da ta garba malumfashi don ƙarin haske game da sakamakon taron na Glasgow. Taro an yi an gama masu sharhi akan lamuran yau da kullum musamman ma masu 'yan fafutuka sun ce su ba su ga wani abu sabo da wannan taro ya kawo fiye da wanda aka saba faɗa kowane lokaci tarurrukan baya saboda ka sun koma gida da bakin rai da bakin ciki da cewa su gaskiya wannan taro ya ba su kunya to amma duk da haka ba za a ce taron bai wani tasiri ba ni a gani na taron ya yi tasiri kwarai da gaske don ya kara wayar da kan al'umma na duniya kan ita wannan matsala an kuma an ƙara fahimtar ina ne matsala ta dosa ina ne kuma me za a kuma me ake kuma me ake so a yi ya ƙara ilmantar da duniya baki ɗaya kuma kasashe musamman ƙasashe masu masu arziki na tattalin arziki masu tattalin arziki masu ƙarfin tattalin arziki kasa sun ƙara ji a jikinsu cewa fa da duniya ta zira masu ido sannan ƙasashe da suke tasowa su ma sun sani cewa ba su ma ba za wato ba za a bar su a baya ba wajen ɗaukar matakan da ya kamata a ɗauka saboda haka taron yana da muhimmanci kwarai da gaske muna sa ran taron da za a yi shekara mai zuwa a egypt ya kasance ya gina akan foundation inda wannan taron ya kafa yanzu haka muke tsammani To dokta me zaka ce game da jawabin shugaban kasa Muhammadu Buhari a wajen wannan taro musamman kokarin da ya ce Najeriya ke yi ko za ta yi na ganin ta bi ka'idoji da aka shimfiɗa na rage mamaye yanayi. To abu na gaba shine kan abin da shugaban Buhari ya yi magana kan cewa Najeriya ta yi alkawarin ah, za ta gama fitar da turi ko iska mai zafi a shekarar dubu biyu da sittin. To wannan babban alkawari ne kuma gaskiyar magana shine alkawari ne wanda yake da ban tsoro domin ko da yake mun ga cewa akwai kasashen da ma suka ce su ba za ma su kai wannan wannan lokacin ba ko wanda suka ce kamar india ta ce 2050 south africa sun ce 2050 su ma sannan akwai in suka sun suka ce 2030 za su gama amma kamar uk sun ce 2070 To, ba faɗan ba menene muka sanya a ƙasa kuma batun cewa gashi mutane yanzu gas ya fara tsada an sun fara koma kuldama ka san shi wannan harka ta dumama yanayi ta shaho rayuwa ne gaba kida daga lokacin da ka ce za ɗauki matakan magance ta to akwai tsoron cewa za ta shaho a rayuwar yau da kullum na wasu mutane to don haka ake maganan adaptation don haka ake maganan cewa to a zauna a gyara don haka ake maganan cewa to idan misali an ce za a daina harkan haƙo man fetur to ta ga mu najeriya bamu da makama a halin domin a economy namu ya dogara a akan man fetur to haka dole a ce a samu fallback wato wani abu da za a yi madadin kaza in an ce ba kaza ba to menene in aka ce mutane misali kar su sare itace to menene aka yi a tanadi aka ba su a maimakon a sare itace din haka dole duk waɗannan abubuwan ya kamata a ce an ba mutane dama an ba mutane dama su samu gas ya zama available kuma affordable misali gashi ana samun shi gashi kuma da sauki in ba haka ba za a ci gaba da ainihin sare itace sare itace kuma yana ɗaya daga cikin abin da suke kara bayyanar da matsalar ta abin so a takaice dole ya kasance alƙawarin da najeriya ta yi musamman ma abubuwan da Buhari ya faɗa a wurin wannan taro ya kasance to mu kuma nan gida akwai shirye-shirye da aka yi. Fatan kasashe masu tasowa dai shine ganin kasashen da suka ci gaba sun cika alkawuran da suka ɗauka na rage hayaki mai ɗumama yanayi da su ke fitarwa wanda kuma yake cutar da kasashe kanana musamman a nahiyar Afirka da Asia. Babu yanci Firamare Amurka daga Najeriya. A gaida Babangida Jibrin. kwamandan da ke lura da shiyar arewa maso yammacin najeriya mai jojanar christopher musa ya ce kimanin mutane 17,000 suka ajiye makamansu wanda suka da mata da kananan yara da mayakan waɗanda ba mayakan da sauransu Daga Maiduguri ga rahoton haruwan Daudi. Tiyata komanda mai kula da shi arewa maso gabashin Najeriya, Major General Christopher Musa ya ce kimanin mutane dubu goma sha bakwai yin suka da suka kuma ajiye makamansu wanda suka da mata da ƙananan yara da mayaka da kuma wanda ba mayaka ba wanda su ya tashi a hakan wanda kuma yin hakan ikon Allah ne zan ba babu karfin bindiga a ciki. Tiyata komanda Major General Chris Musa ya dai bayyana haka ne lokacin da ya ziyarci ofishin bunƙasa shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ake kira north east development commission don tattauna irin matsalolin tsaro da ya dabi wannan shiya ya ce idan an samu zaman lafiya a wannan shiya na arewa maso gabacin najeriya babu shakka za a iya samun zaman lafiya a wasu yoyin da ke najeriya don haka ne kawai za a samu hanyar ci gaba they are not happy with you you lost the war if you so I that we are really for the efforts you are in and you've continued to put in and to show you that our support is guaranteed 24/7. Ya ce idan mutanen da kake yaƙi da su ba sa farin ciki da kai to ka tabbata cewa an cika da yaƙi ko da maka ci yaƙin ne da haka muna so mu nuna maka cewa muna farin ciki da irin gudunmawa da kake bayarwa muna so mu shaida maka cewa muna nan a shirye cikin awanni 24 da kuma bakwai. We want to also uh, plead on the behalf of the surrendering of the uh, insurgents which we are grateful God has provided provided that. I can tell you now we have almost, are clocking almost 17,000 have surrendered, both the combatants, non combatants, family members, and those conscripted. And what we are doing is that we are profiling all of them so that we sort them into different groups. Who are the combatants, who are the non combatants, and within the non combatants, who are the family members, who are the children. Ina so kuma yi roƙo a madadin waɗanda suka yi saranda. Muna farin ciki da wannan ikon Allah. Muna da waɗanda suka yi saranda kusan dubu goma sha bakwai wanda suka hada da mayaka da kuma wanda ba mayaka ba da iya. iyalansu da ƙananan yara yanzu abin da muke yi muna ƙoƙarin samun bayanai a kansu ne saboda mu haɗa guri guda don mu san mayaka a cikinsu da waɗanda ba mayaka ba a cikin waɗanda ba mayaka ba su wane ne kuma iyalansu su wane ne yaransu muna da sanin akwai wasu daga cikinsu da aka sa cikin wannan harka ba da son su ba in ga duba adadin mutanen da suke fitowa akwai kuma da yawa daga cikinsu da suke sai su fito mun tabbata hakan zai wa jihar nan yawa ku kuda shike mun san kuna da damar yin hakan. And we know that if we have peace in the northeast, it will transcend to other regions in Nigeria. Kuma idan muka samu zaman lafiya a shirar arewa masa gabashin Najeriya zai shafi wasu ciyoyin a Najeriya. Saboda kun san mahimmancin shiyar arewa masa gabashin Najeriya ko bisa tarihi kuma abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasa. From uh, Maiduguri to mongomi is just about 140-45 kilometers. But most times it takes you almost six, seven hours to get there because of bad roads. And then because the roads are open, our troops are susceptible to, to IEDs, which is one of the greatest threats we are facing. Darar Musa ya ce daga Maiduguri zuwa Mangunu 140 zuwa 145 amma zai ɗauke ka awa shida zuwa awa bakwai kafin ka isa wurin. Sukan fada cikin bambamai da aka dasa a hanyar. Wannan yana ɗaya daga cikin kalubale da muke fuskanta. Shugaban hukumar bunƙasa shiyar adon maso gabacin Najeriya wato Alhaji Muhammad Alkali ya ce ayyukan mu shine mu bunƙasa shiyar adon maso gabacin Najeriya kuma ba za ka samu bunƙasa wuri ba ba tare da zaman lafiya ba. Duk abin da za mu iya yi sai da zaman lafiya. And uh, partner like the military is very critical so that uh, when the peace reign, we can be able to do our work. Kuma haɗa kai da sojoji yana da amfani kwarai da gaske saboda izin zaman lafiya ya samu shine za mu iya aikin mu. Kuma yanzu haka muna da wanda suka yi saranda wannan yana nuna ko su ji tsoro ne ko kuma yanayin tsarin shugabancin su na rushewa ne a cewar shugabar bugasasshiyar arewa maso gabacin Najeriya Alhaji Muhammad Alkali Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gai gaida Haruna biyu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita biyar zangon FM. Ba ga ka a lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo VOA hausa da Hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Ilimi garkuwa ɗan Adam. kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan la'asariyar ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon za mu leka jihar Borno. Inda za mu ji wasu kaɗan daga cikin ayyuka da wani bawan Allah wanda ya assasa wata makaranta da take tallafawa marayu da 'ya'yan gajiyayyu domin samun ilimi daidai da kowa. Barista Zanna Bukar Mustapha wanda ya jajirce wajen ganin yara da suka rasa iyayensu a sanadiyar rikicin kungiyar Boko Haram ba bar su a baya ba wajen samun ilimi daidai da kowa. wakilinmu a birnin maiduguri haruna dauda biyu ya samu zantawa da shugaban makarantar ga kuma kaɗan daga cikin abubuwa da suka tattauna musamman abin da wannan makaranta ta fi mai da hankali a kai domin na ɗaya ba wai abin da muka fara mun fara wannan abun shekaru wajen goma sha biyu da suka shuɗe to yau an waye gari lokacin da muka fara kusan ana ganin mu ba komai ba ba waya ko wani da ya kusan ya gaza ne yake wannan abu na domin na yu ne duk wanda suke wannan lokacin ko lokacin da ake kashe yan boko haram nan to da suka bar 'ya'yan da wannan ba ma mai son ya je wajen ya ce har yana wannan to a wannan lokacin da muka yi ba wasu sunayen da ba a kira ba amma yau da aka wayi gari abubuwa yana lafawa kuma duniyan suka fi ganewa cewa duniyan nan da za a zauna in ba da tallafi ba ba zai zauna ba to sai yau an waye gari united nations nan da kanta ta ban wannan nan sana'ot yau kuma an waye gari cnn suka ce to ina cikin daidaitun mutane goma da suka fi fita ko jajirtawa a cikin wannan fannin. Kamar me kake da me kake a rayuwa ne wanda ya sa suka zakulo To na ɗaya lokacin da na fara wannan abin da asasa wannan masasa wannan al'amarin Boko Haram nan bai yi ba. Amma kuma ni kuma na ga na je wai shekara wajen 20 ko fiye da haka ina wannan ayyukan agajin nan. To Allah ya sa yau ina cikin raye kuma ina da wannan shekaru wajen goma sha biyu ina da wannan abubuwan amma abin da ke da wannan mm, sha'awa shine ina ba da ilmi ba dai na bokon ba na addini akwai wanda suka yi fice a cikin karatun akwai kuma ta wajen fannin bokon ba su gaza kowa wanda yake bakon ba to kuma ta fannin zamantakewa yaya suka zauna da iya duk wanda aka kashe iyayensa kuma yana nan ɗaya yau a waye gari shi ya fi fice a cikin mutane to kaga ba abin da mai kayatarwa kamar wannan abubuwa. wannan makaranta naka na marayu ne wanda aka fi sanji da aka kamar marayu ne a ciki to marayun da dai suka fita sun bi dubu yanzu da muke cikin nan to yanzu da muke cikin wannan na muna da yara wajen dubu biyu da wani abu da dan kai amma a ciki ai ayana da na haifa ma duk suna cikin makarantar kuma duk wanda suka fita ma makarantar nan suka yi makarantar akwai 'ya'yan gajiyoyi akwai wanda aka yi wannan nan akwai ƴaƴan sojoji akwai 'ya'yan security forces duk wanne da aka kashe iyayensu suna cikin wannan to bacin haka a cikin community din sai mu je mu samu daidaitun mutane kamar su ribamai da su bilawanai da su sai mu ɗau 'ya'yansu kuma mu sanya wai ba face don komai ba ne don mu cire wannan ƙangin cewa wannan marayu ne to ba abu ne mai kyau ba ya ce kai ya ce ma maraya za ka gana ganin ka da wani hali ne na gazawa ko takaici haka amma sai muka fa nuna cewa a zaman su na cewa marayun za su iya baiwa ire-iren 'ya'yanmu da wasu shugabannin cikin garin su ma su samu ilimi to in suna ga wayannan nan yaran nan nawa da na su lawan su wani imam in suna da ya'ya cikin wannan sai su fara cewa a'a to ai makarantar namu ba na marayu bane to mu son su ce haka din ya fi mana to don haka muka sanya wayannan kuma alhamdulillah yau da muke cikin nan za ka gaza yan marayan da wannan ba za ka zo makarantar nan ba ba za ka na ce waye za ka zaba mun dana a ciki sai dai kai shanka ba za ka taba nuna ba za taba nuna ma cewa wayan su ba nan ba sai ka je ma ka cakki dan maraya wani ba shi da uwa uba ka ce wannan shine dana to kuma haka ne kamata dama ya zama ina son dai kawai a ce yau da na fara wayannan nan wasu ma sun fara irin wayannan abubuwa to amma alhamdulillah na ga kuma mutane sun fara bayan da na fara wannan nan akwai wasu ma da suka fara to a hakan da za a yi zamu yawaita to in muka yawaita kuma alhamdulillah abubuwa za su kyau kamar suwa suka baka goyon baya da kake gudanar da wannan ayyuka to goyon bayan da na samu na daya baya da za a yi a ce gwamnati da kake kasanta ba za ta baka wannan taimakon ba na taimakon da suka baka domin na daya su suka baka lasisin ka zo ka fara wannan abun kuma su suke baka hanyar da za a ce ka zo ka koda wannan irin domin syllabus din ko manhaj na karatun nan ta wajen su za ka karba duk wani rashin taimako da ake faɗa na ba taimako wai sai ta kuɗi ba ai inda za ka iya dubawa suna da makarantun yana da yawa akwai irin ba gazawa kai ba don yawan su dan ba za su iya bada abin da ilimin da mu za mu iya barawa ba yanzu kamar da muke jin nan university of maiduguri da yake tana kusa nan har bayan chancellor din yana zuwa da koyar rana to ta yaya za mu zama daidai da state government ko wani na local government ba zai yiwu ba mun fi wannan domin yadda za a yi kuma ka san yanzu mutane da ba su gane ba da zacin ka kawo kowa da kowa a waje daya to za a samu jajircewa inda za ka iya dubawa da ka duba world cup nan da ya faru france da dauka yaran france wani na cikin wani suke national team nan ba sana amma duk ba wani kasar da babu ai ba bol din bane kullum to zaka ga idan ka kawo kowa da kowa zaka ga zaka samu duk wani jajircewa da za a iya samu za a iya samu a wannan mu na daya ba mu da wani board ko wani abu da zai nuna cewa wannan ne domin da zatin ka zo ka sa makarantar marayu to abu ne da za a guje mata to don haka ba mu ma sa wannan ba amma da yake mun samu a cikin shekaru goma nan mun samu yadda 'yan jaridu suka zo da zacin suka ji muna eh, sauka ne ko ya dai za ka ga za suna zuwa sai suka yada wayannan abubuwa yau muna maganar shekara goma sha biyu to kuma allah ya sa mun fara wannan abun nan ne da nambobi kalilan kamar 36 shekara 2007 kenan amma yau an wayi gari muna da dubbai kuma bayan dubbai dinnan yau da nake gaya ma nan akwai yaran da suka fara naziri ana yau suke zuwa su koyar a makarantar to ba abin alfahari kamar wannan kuma yau da aka zo aka ce abin da muka cimma an allah ya sa ya ci gaba kuma mu samu wanda za su gaje mu a wannan fannin nan da ƙarshe kamar wani mataki ne ake koyar da ɗalibai a wannan makaranta naka muna da nursery muna da primary muna da junior secondary muna da senior secondary muna da skills acquisition yadda dai muke koyawa mutane ƙwalƙoliyar daraja shi shi ɗare ɗan to shi ma sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin namu Haruna Dauda biyu da kuma bakon namu barista Zanna Bukar Mustapha sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia. Peace A gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Hafizu Balaraba Gusau. ya ce hakika hare-haren da masu tayar da kayar baya suka kai a garin askira wuba na jihar borno abin tamkar koma baya ne ga ayyukan jami'an tsaron najeriya duk da nasarar da suke samu akan 'yan ta'addan ya kamata hukumomin tsaron kasar mu su sake salon yaƙi da masu tayar da kayar bayan da suka hana najeriya zaman lafiya wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga aliyu muhammad dan fulani maradawa jihar zamfara ya ce salon muryar amurka hakika hallaka birgediya janar zarma zarkushu da mayakan boko haram suka yi abin damuwa ne da sosa rai ganin yadda ya jajirce wajen fatattakar mayakan a jihar borno da fatan allah ya ji kansa da rahama amin shi kuma shehu adamu rijau cewa ya yi lamarin matsalar tsaro da kasar mu najeriya ke fama da shi abin akwai so su zuciya matuka ganin yadda a kullum matsalar sai kara girmama take yi maimakon ta kankanta allah ya kyauta kuma ya kawo mana mafita amen wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga kawo mai ruwa bajuga da sala muhammad isa bajuga suka ce allah sarki sojojin ƙasar mu najeriya ana tura ku yaƙi domin kare rayukan al'umma babu kayan aiki ana ta kashe ku kamar kiyashi Allah dai ya kawo muku mafita. Amen. Masu raro a nan mika kashin shirin namu na yanzu sai kuma a shirin na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku kuma izar shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na facebook. yanzu a madadin amina bahar auna ta yana gabatar da shirin da kuma dan brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa ku dakacin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum